This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfili Hashin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A shirin na safiyar yau Litinin 4 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfili da kanin labarai. To Hawa a kokarin shawo kan sauran masu zaɓe da basu yanke shawarar wanda za su zaɓa ba. 'Yan takarar neman shugabancin Amurka sun nufi wasu jihohi masu matukan muhimmanci a zaben. jiya lahadi isra'ila ta ce ta kaddamar da wani sumame ta kasa a cikin kasar syria inda ta kama wani dan ƙasar ta ikirarin cewa yana da hannu a cikin cibiyoyin sadarwa na iran daga nan za a yi cewa sojojin tarayyar afirka biyu ne suka mutu sannan na uku ya jikkata sakamakon harin makami mai linzami da kungiyar alshabab ta kai jiya lahadi a sansanin su kanun labaran kenan kamar yadda aka sani yau take ranar jajibirin babban zaɓe a nan amurka inda amurka masu kada ƙuri'a za su fita rumfunan zaɓe domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da sauran wakilai a matakai daban-daban akwai manyan 'yan takarar shugabancin ƙasa biyu donald trump na jam'iyyar republican da mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris ta jam'iyyar democrat a wata fafatawa ta ƙudda da da mai rabo ka ɗauka don haka jakar shirin tamu a yau cike take da batutuwa da suka shafi zaben da ake shirin gudanarwa nan da sawa'i masu zuwa farko dai muna tafi da tattaunawa kan yadda zaben kan kasance a jihohin nan da akan wato da kan zauna raba gaddama wato swing states abin da za a kiran swing state shine ba a tabbatar wanda zai ci ba ko democrats ne ko republicans haka zalika za mu ji irin darussan da kasashe musamman na afirka za su iya tsuntsunta daga zaben na amurka 'yan jarida da sauran masu sharhi su ma sun tofa albarkacin bakin su game da irin yadda suke kallon zaben na amurka wadda a iya cewa ita ce jagaba a tsarin mulkin iri na demokaradiyya a duniya. in amerika ba ta shiga cikin lamari ta tausaya musu ba sai ga a ƙarshe sun sha wahala kamar yadda ke faruwa yanzu a wasu ƙasashen sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran batutuwa da ke tafi akan zaben na amurka to amma da farko ga kashen farko na labaran duniya to jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya a kokarin shawo kan sauran masu zaɓe da ba su yanke shawarar wanda za su zaɓa ba tare da tabbatar da magoya bayan sun fita rumfunan zaɓe mataimakin shugaban ƙasar amurka kamal harris da tsohon shugaban ƙasar donald trump sun yi tattaki a jiya Lahadi zuwa jihohin da ake fafatawa a siyasance kwanaki biyu gabanin zaɓen ƙasa na ranar talata na sabon wa'adin fadar white house da zai fara a watan janairu harris ya takarar jam'iyyar democrat ta nufi michigan da ke tsakiya maso yamma ɗaya daga cikin jihohi bakwai da ƙuri'un jin ra'ayi ya nuna cewa 'yan takarar na kan kankan da juna kuma babu tabbacin abin da ka iya faruwa lissafi ne na siyasa ya nuna cewa dukkan 'yan takarar da wato duk ɗan takarar da ya kama hudu ko sama da haka daga cikin jihohin bakwai da ake gwabzawa da juna to zai iya zama shugaban ƙasar na 47 Trump ɗan takarar jam'iyyar Republican da ke neman zama shugaban ƙasa na biyu kacal da zai yi wa'adinsa na biyu ba a jera ba. Ya nufa wasu jihohi uku da ake fafatawa inda ya gudanar da wani gangami a wasu ƙananan birane inda yake fatan samun ƙuri'u a yankunan karkara don cike giɓin da ake sa ran har za ta bashi rata a gagaru wato a garuruwan da jam'iyyar Democrat ta mamaye. a ɗaya bangaren kuma wani alkalin tarayya yanke hukuncin cewa jihar iowa za ta iya ci gaba da kalubalanta sahihancin ruwan ƙuri'u daga waɗanda ba 'yan ƙasar ba hukuncin da aka yanke a jiya lahadi ya kasance shan kayi ga masu sukan lamirin batun da suka ce yunkurin na barazana ga 'yancin kaɗa ƙuri'a na mutanen da suka zama 'yan ƙasar amurka kwanan nan babban lauyan gwamnati da sakataren jihar sun yi zargin cewa bincike da yiwuwar cire sunaye dubu biyu zai hana yin zaɓe ba bisa ƙa'ida ba daga waɗanda ba 'yan ƙasar ba. jam'iyyar republican wato 'yan jami'an jam'iyyar republican a duk faɗin amurka sun sanya yiwuwar jefa ƙuri'a daga bakin hauren da ba 'yan asalin ƙasar ba a matsayin wata babbar matsala duk da cewa ba kasafai ake samun hakan ba a jiya lahadi isra'ila ta ce ta kaddamar da wani samame ta ƙasa a cikin ƙasar siriya inda ta kama wani ɗan ƙasar siriya ta yi ikirarin cewa yana da hannu a cibiyoyin sadarwa na iran da ke goyon bayan wato mayakan a yankin wato harin da isra'ila ta kai siriya shine na farko rikicin yankin gabas ta tsakiya da aka shafa watanni goma sha uku a nayi. siriya dai bata tabbatar da harin ba rundunar sojan isra'ila bata bayyana inda aka kai harin da kuma lokacin da aka kai harin ba amma sun bayyana mutumin da aka kama a matsayin ali suleiman al-assi kuma ta ce yana zaune ne a yankin saida na kudancin siriya isra'ila ta ce an shafa watanni da dama ana sa ido kansa kuma yana da hannu a shirye-shiryen da iran ke yi na kai hari a yankunan dangolan da isra'ila ta mamaye kusa da kan iyaka da siriya Gaba kaɗan a cikin shirin Sarfilu zai sake dawa da ƙarashin labaran duniya amma kafin nan bari mu je ga tattaunawa da babban editar sashen Hausa Grace Alheri Abdu ta yi da wani mazaunin jihar Georgia ta nan Amurka Dr. Muhammad Laden kan yadda zaɓe ke kasancewa a jihohin nan da ake ce ma swing states a zaben shugaban ƙasar. Abin da za a kira swing state shine ba a tabbatar da wanda zai ci ba ko Democrats ne ko Republicans domin abin ya kai kusa kwarai a wannan jihar. saboda shi yasa ake kiran kitchen steak wancan karon badin ya ci kafin wannan trump ya ci so yana canza kowane lokaci to menene ya sa ita wannan jiha daga cikin jihohin nan da ba su da tabbacin jam'iyyar da za ta ci zaben nan ake samun haka kasancewa galibin jihohin amurka akwai jam'iyyu takamammu da suke marawa ba me yasa su waɗannan jihohin nasu ya bambanta eh kamar nan akwai abin da yasa akwai bakake da yawa na akwai kuma turawa waɗanda suke so irin abubuwan da democrats ke yi so don ka haɗa wannan kuma akwai mutane da suke tasowa daga waɗansu jihohi su zo nan so don aka haɗa wannan to yawanci shi yasa abin da yake zama kusa kware a nan jihar ɗin. to kowace jiha dai duk da yake zaɓe ne na ƙasa amma kowace jiha akwai abin da ya fi tsone mata ido dan wannan jihar taku ta joja ainihi menene mutanen jihar suke son su ga shugaban da za su zaɓa ya yi? abin ya danganta da inda kake a jihar waɗansu suna son batun tsaro waɗansu suna son batun tsada abubuwa to ya danganta da kamar in ka je kamar local government kamar county din da yawanci suka fi bakake da yawa su suna lura da sha'anin abubuwan tsada da yawa in ka je kamar arewar jihar inda akwai tura da yasu batun tsaro suke yi da kuma masu shigo a kasan kamar immigration kenan so in kada wannan rabi-rabi ne duka democrat da, da republicans a wannan jihar kowace ƙasa yadda ake gudanar da zaɓe ya bambanta ga waɗanda eh. suke sauraron mu eh, galibi da suke zaune a nahiyar afirka gaya mana yadda zaben amurka nan ya bambanta da abin da aka saba gani a najeriya kasancewa ka san yadda ake a najeriya ka sha yi to kin san kamar nan jihar namu eh an saba jefa kuri'a mako biyu da suka wuce hmm. wanda suke kira early voting hmm. so kowane kowane county kamar local government kenan eh, suna da wurare kamar suna da wurare da yawa inda zaka iya zuwa ga jefa kuri'ar ka wannan mako biyu da suka wuce kafin ran talata kenan to wannan yakan sa abin ya yi sauki kwarai da gaske ba kamar najeriya yadda sai ranar kuri'a za ka je ka jefa ba yaya batun yakin neman zaɓe a ƙasashen da dama na duniya akwai wa'adin da aka keɓe ma 'yan takara daga lokaci kaza zuwa lokaci ko kuma eh, rana kaza zuwa rana kaza za su fara yakin neman zaɓe a kuma dakatar da yakin neman zaɓe ya ake yi a nan a nan ai ba ba yanke komai yanzu nan ba su da ba su da kima kowane lokaci ka gada za ka yi a ta talabijin ne da su aika maka da text ne to tiktok da komai suna aiko maka domin ka zaɓi mutumin su to daga nan ba wani wani ba wani doka da suke hana yanda amma ba ka iya zuwa ka yi batun zaɓen a wurin da ake jefa kuri'a. to kai dr eh, ladan kai ka riga ka kada kuri'a ko. a ni tun mako mako ɗaya da rabi da suka wuce na wurganawa. Wato kai kayi irin waɗanda suke yan wurin nan kenan kamar nima. Eh ni kowane kowane kowane lokaci da wuri nake yi ban jira sai ranan. Yaƙin neman zaɓe kamar waɗanda suke yin aikin 'yan sa kai yi mana bayani kan yadda yakin neman zaɓe da goyon baya da kuma masu aikin sa kai ya bambanta da yadda ake harkar siyasa a Najeriya. to kamar masu son aikin kai waɗanda kamar volunteers kenan waɗanda suke kula da zaɓen eh. su ba wannan ba ba su ko ɗari su kuma ba su tare da kowane eh, ba su tare da kowane republican ko democrat su kai wannan sun yi sarari da allah suka yi saboda haka in dai waɗanda su masu neman takara din sukan nemi kuɗi ma akwai mutane masu kuɗi suke ba su miliyan miliyan kuma yawanci sukan nemi kaman yawanci mutane su ba kaman dala biyar bala goma ko ni ma na ba waɗansu kamar dala ishirin da talatin hmm. to haka suka yi ta aiko maka da tax da Allah ka taimaka min dala goma dala ishirin to haka yawanci suke ɗan tara kuɗin da za su yi campaign da shi hmm. amma kuma akwai ɗansu irin masu masifan kuɗi sukan ba su miliyoyi da yawa to yanda suke tara kuɗin su kenan su yi abin da ya kamata. To menene kake jin a tsakanin 'yan cirani 'yan cirani sun hada da waɗanda suka fito ƙasashe daban-daban menene kake jin yanci rani musamman waɗanda suka fito daga kasashen afirka suke faɗi dangane da wannan zaɓen menene ya tsone musu ido menene fargabansu menene kuma burinsu waɗansu fargama yanci rani waɗanda ba su da takardu suna tsoro in wani ya shigo zai iya tura su ya koma da su kasashen su waɗansu abin da ke ba su tsoro da hmm. amma kamar nan wannan jihar na ba mu da akwai yanci rani ɗin amma ba da yawa sosai ba amma muna da su hmm. saboda haka nan batun tsaro da security shi ke ke da mutane fi da mutane a wannan jihar akwai yan ricira da ba da yawa haka ba Grace Alheri Abdi a tattaunawa ta da Dr. Muhammad Ladan wani mai sharhi a nan Amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniya. Sojojin tarayyar Afirka biyu ne suka mutu sannan na uku ya jakata sakamakon wani harin makami mai linzami da kungiyar Alshabab ta kai jiya Lahadi a sansaninsa da ke kewayen filin jirgin saman Magadishu. a wata sanarwa da shugaban tawagar wanzar da zaman lafiya na tarayyar afirka a somalia atmis kuma wakili na musamman na shugaban hukumar tarayyar afirka srcc muhammad el amin yusuf ya fitar yaya allah wani da harin da aka kai a cibiyar da aka fi sani da sansanin haleni an yi imanin cewa an yi amfani da roka mai girman milimita 700 a harin rahotanni sun ce an harba rokoki akalla hudu a harin mummunan harin ba zai hana mu da jami'an tsaron somaliya mu samar da dawwammamen zaman lafiya a somaliya ba in ji yusuf a cikin wata sanarwa da aka buga akan shafin x tsohon shafin twitter Saƙon ya ci gaba da cewa suna sake jaddada aniyarsu ta yaƙi da ta'addanci da gina somaliya mai lumana da wadata daga ƙarshe mutane goma sha hudu ne suka mutu sakamakon wata walƙiya da aka yi a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin uganda kamar yadda 'yan sanda suka bayyana jiya lahadi lamarin ya faru ne ranar asabar a gundumar lambo mai nisa kakakin 'yan sanda kitu rusoki ya ce wasu mutane 34 sun jakata ya ce har yanzu ba a gano sunayen waɗanda abin ya shafa ba. mazauna sansanin palabek wanda galibi da ke dauke da 'yan gudun hijira daga sudan ta kudu sun kasance suna halarci taron addu'o'i a ginin da karfe lokaci wani ginin karfe lokacin da aka yi wa likiyar sarfila hashin aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla har yanzu dai muna kan batun zaben Amurka da zai gudana a gobe talata biyar ga watan Nuwamba idan Allah ya kai mu. Inda har ila yau Grace Alheri Abdu ta tattauna da Aminu El Yakubu Lame mazaunin jihar Ohio inda ya fiɗe mana biri kan yadda masu kada ƙuri'a suka zaɓu su fita rumfunan zaɓe da ma sauran batutuwa da suka shafi zaben. A gaskiya mutane suna wato sun haƙu akan jefa ƙuri'a a wannan karon. menene yasa to ina ji kaman wato yadda na farko a jihar ohio saboda kalamun da trump ya yi da kuma cewa wato mataimakinsa wato dan dan majalisar dattawa ne mai wakiltan nan jihar ohio musamman kuma wannan garin na cikin wato gefen sashen ohio da yake wato wakilta mm. a majalisar dattawa to ina ji saboda wannan abubuwan amma kuma musamman saboda a nan ohio akwai wato akwai wani ƙuri'a da suke jefawa na farko saboda a raba akwai wato hukumar da suke rarraba gundumar jefa kuri'a mm. yawanci fatin da take cikin gwamnati so suke yi gwamnan ne zai nada mutane kuma dokan da ya kamata a nada mutane ne biyar shida da biyar mm. wato shida gwamnatin da take ci za su nada mutum shida gwamnatin da kuma bata ci za ta wato kamar electoral redistricting uh, board mm. wacce kuma bata abin nan so to nan jihar akwai mutum shida republicans akwai kuma mutum biyar democrat to su suke yawanci kuma wato saboda abu na kuri'a ne in aka je zazzana layin wato suna zana layin ne kuma wajen da za su samu kuri'u da yawa in aka zo zabe kowane shekara hudu akan yi wannan to gaskiya mutanen ohio sun suna fushi da wannan don so bakwai suna kaiwa kotu kotun kuma da ah, wato babban wato mai jin kara mm. na babbar kotun jihar wanda babban ɗan gwamnan jihar ne ya sha yanke hukunci akan cewa gwamnan bai yi adalci ba yadda aka zana saboda gwamnan shine chairman na hukumar wato kasafa gundumomin zaɓe to yawanci kuma saboda sun tura mutane da yawa cikin wajeje kamar yanzu 'yan bagaƙe wanda yawanci suna zaben 'yan democrat ne sai suka sa su a gefen da ba su da rinjaya wanda gefen da aka yawanci suka kai kasa yan bagage din sai zama cewa ba su da rinjaya yadda yawan su bai kai su zaɓi wato dan takarar da zai wakilce su ba ko wanda suke so dole sai sun zabi republican saboda ƙuri'ansu ba zai kai wanda suke so ya ci ba to shi yasa kotu suka so bakwai kotu a jihar nan babban kotun kasa nan jihar suke cewa wannan abin bai yi wato kin ga wannan ya sa mutane da yawa sun fito amma duk da wato kenan wato kenan wannan batun sake tsarin iyaka zaben na ɗaya daga cikin batutuwa da ku a jihar Ohio za ku kaɗa kuri'a kai a wannan babban zaɓe. yawa akwai wannan ohio yawanci dama republicans sun fiya akwai kuma wanda watakila republicans sun mai yiwa za su je su zaɓe ne ba za su zaɓe saboda sun yi fushi wato su zaɓi kamal harris zai yi hakan ne zai yi kuma za su je ne sun yi fushi don abin da ake faɗa don ko gwamnan baya bin bayan su akan wannan kalaman da suka yi. To wace rawa jami'an tsaro suke takawa a ranar zaɓe musamman? A yawanci a gaskiya ba in banda kawai wato wanda za su za su kula da traffic yawan motoci da shauransu masu wucewa da shauransu ko kan motoci su akwai dai zaki ga jami'an tsaro amma ba sojoji ba kuma 'yan sanda ba. Eh ba ah, kamar yadda ake a can ga suna ko ina don ah, wannan nan ba haka suke ba nan da zaka ga wajen da traffic mutane za su kwana su shiga akwai sharif wanda sharif su ne kamar masu jami'an tsaro na kamar local government kenan a nan wato ah. mutane kowa kan tafi cikin natsuwa yayi abin da yake nan cikin natsuwa kenan babu wani ba a fargaban cewa za a tada hankali saboda haka a jibge jami'an tsaro a kowace mazaɓa kenan a'a babu ni dai ban taba gani ba a nan ban kuma taba jin labari ba dai musamman nan jihar ohio to eh, ka bayyana abin da ya dauki hankalin yan jihar ku ta ohio baki daya eh, me kake ji tsakanin yan gudun hijira musamman kamar waɗanda suka fito a nahiyar afirka a yawancin mutane sun yi fushi da wannan abun kuma musamman shi da da Trump tunda yawanci mun san Trump mun san halin Trump mutane gaskiya yan mutane yan wato wasu kasashe da suke nan ba sa jin daɗin wannan kalamun ba ba su jaɗi ba ko kaɗan to ya ya kuma danganci wato siyasar mutane akwai kuma wanda yawanci ya kuma danganci wanda kike magana da su akwai yawanci kuma musulmai wanda yawanci ba su san duka wato ra'ayin ko ita Harris ko Trump musamman game da yadda ake abubuwan palestinawa to su za su kada kuri'a ko kuma ba za su kada kuri'a ba wa yawanci za su kada kuri'a wato kamar saboda me tura suna ce lesser of one mm, mm. saboda duk wani abu wato policy na shirye-shiryen kasar america na kasar waje musamman hulɗa da kasashen waje ba canji sosai daga gwamnati zuwa gwamnati ko democrats ko republicans to amma kuma ko wani akalla wanda za a zauna dai a yi magana su wasu abubuwan ya zama da cewa sun sauƙaƙa saboda mutane su samu hali dai ɗan zaman lafiya hakan nan. Kana ganin akwai waɗanda suke da ra'ayin cewan eh, har ma a tsakanin waɗansu mata da muka yi hira da su suna ganin cewan duk da yake ita ita takarar jam'iyyar democrat kamala harris tana da eh. goyon mata goyon baya musamman tsakanin mata waɗanda su ne suka fi yawa a cikin jerin waɗanda suke zuwa kaɗa kuri'a ɗin nan tana ganin cewa kamar kasancewar ta mace kasancewar ta baƙar fata ya yiwu amurka ba su shirya shugaban ƙasa irin ta ba zai yiwu zai yiwu hakan ne zai yiwu hakan kin san kuma da yake akwai akwai kuma mazan ma wanda a yanzu ko bakake akwai bakake maza wanda ba su goyon bayanta kuma saboda ba su yarda da cewa mace na iya zama mace ta shugabancin kasa ba to amma kuma matan yawanci akwai wanda yawanci kamar wato abu na wato polls na neman ra'ayi mm. yana cewa yawancin mata akwai wanda su republicans ne amma kuma suna goyon bayanta saboda wato akwai abu musamman wanda duk matan kasan yake haɗa su musamman mata wato wanda shekarunsu bai wuce hamsin ba watakila daga shekara ashirin zuwa talatin da biyar kamar yadda abubuwa ke nuna yadda suke magana wato akan abortion wato zubar da ciki reproductive health wato abin da ya dauki daukar ciki da haihuwa ko yawwa abubuwan shanin daukan ciki da haihuwa da yadda mata nan za su iya barin abubuwan shani haihuwar sai sun kai kamar wasu shekaru hakan nan saboda aiki ko kuma sun fara sai sun fara aiki din sun dan kai wani matsayi sannan suna so su haihu to kin san yawanci wannan saboda akwai wanda akwai wato abubuwan abubuwa wato fasaha da yadda mata za su iya duk da ma basu kai lokacin aihuwan za su iya wato tsayar da aihuwan sai lokacin da suka shirya saboda su shirya family planning da haka To madalla masu sauraro kada dai a shafa'a gobe take ranar zaben shugaban kasa a nan Amurka. Rana ce da Amurkawa masu kada ƙuri'a suka daɗe suna tsimayar ta. Yanzu ma ga wata tattaunawa da abokiyar aikin ma Aisha Ma'azu ta da Abdullahi Mustapha dan jarida a Maiduguri, Najeriya dangane da yadda yake kallon zaben na Amurka. ba shakka ita amurka daman wacce ma ba da mama domin kuwa a harka ta siyasa a kasashen afirka musamman ma dai najeriya takan yi koyi da kasar amurka da duk lokacin da abu ya danganci siyasa gaskiya najeriya ko kuma 'yan najeriya mhm. suna karkata zuwa ga abin da yake faruwa hakanan ma su ma 'yan jaridu dai ba bar su a baya ba musamman duk lokacin da aka ce irin wannan zaɓe bare ma wannan zaɓe mai tarihi a cikin sa saboda zaɓe ne da ɗaya daga cikin tsoffin shugabanni mhm. ya sake dawowa ne ma sannan kuma abu na biyu kamar ita wato kamali harris wadda mace ce duk da cewa a wancan zubin ma akwai mace da ta taɓa fitowa ba mm. ma wannan mataimakin shugaban ƙasa wadda shi biden da yi wata tantama bayan ya ɗaga hannunta ya amince da dawowarta wannan akwai tarihi a cikin wannan zaɓe mm. don haka ko shakka babu 'yan jaridu da kuma kafofin yada labaran najeriya da ma za mu iya cewa wasu sassan afirka mhm. sun karkata a yin da duk abin da yake faruwa ana sanar da mutane a kai dukkan gangamin neman zaɓe da ake zuwa jihohi daban-daban da su wayan 'yan takara suke yi mhm. to za ki ga dukkan yawancin 'yan jaridu da kuma kamfanoni wato kamfanin labarai da gidajen talabijin da rediyo a makamantansu dukkan sukan karkata bare ma wani abu na ya faru na ji hankali mhm. nan da na a cikin wato labari da ya faru na gaggawa da ake kira breaking news mhm. kafofin yada labarai yawanci zake ga suna ta badawa mhm. to ko shakka babu za mu iya cewa tabbas 'yan najeriya da kuma abin da ya shafi 'yan jaridu sun karkata zuwa ga abin da ke faruwa a yanzu haka a amurka har zuwa lokacin da za a yi zabe da ma bayan zabe da za a faɗi sakamako da makamantansu. Masha Allah to ko akwai wani abu da ya fi ɗaukan hankali 'yan jarida ko kuma wani abu da aka fi mai da hankali a kai wajen ba da rahotannin wannan zaɓe? To, kin ga yanzu kamar zan kwatanta da Najeriya ƙasa ta akwai kiraye-kiraye da ake ta cewa a baiwa mata dama mhm. su ma shiga siyasa a dama da su. To, amma waɗanda kamar suke ɗan ja da wannan batu za ga suna cewa ai ko ƙasar da Najeriya take koyi da ita Amurka. Mm. bata taba samun shugaba na mace wato mace ba mhm. to don haka bai kamata ana wani yake raye ba ba mhm. amma yanzu wannan zabe duk da wancan an mata akwai wanda suka fito duk da ba su kai ga nasara ba wasu suna ga in dai kamalin misali mhm. ta samu nasara to wannan batu da ake yawan kushe lamari. a baiwa mata dama su a ga gudunmawansu ko kuma taka rawansu to in dai har kaman kamali hari ta samu nasara to kin ga an kawo da wannan batun kenan mhm. sannan kuma shi trump gashi a wancan karin yadda aka yaƙe shi ya tafi kuma in dai sake dawowa duk da wancan lokacin an nuna dai kamar an an kosa da lamarinsa to shin su amurkawa ya ya ta badin da kuma gwamnatin sa da ya yi shin sun kosa shi Trump ya sake dawowa kamar yadda Trump yake ta ikirari a sake dawowa da martabar Amurka a takensa yake ta yake ta ya zo hakan da gaske ne ko kuma yaya irin wayan da wasu abubuwa ga kuma kafin ya je wannan abin irin kalubale da ya ta fuskanta mm. na zuwa gaban shari'u da sauransu amma duk da haka wani abun da wasu suke ga kama abun birgewa ne mm-hmm. wani abun bai sa ya karaya ba yana ta di a kai shi kotu a kai shi kaza duk da haka bai karaya ba to wasu na ce mai rabon ganin baɗi ko ana abin da ya gashi akwai abubuwa da yawa cikin wannan lamari na siyasa wanda su za ki ga masu fashin baki da yan jaridun suna ta nusar da mutane akan irin wannan abubuwa. Wani irin tasiri rahotannin da 'yan jarida suke bayarwa a kafafen yada labarai da jaridu ya yi ga fahimtar al'umma akan zaɓe ko kuma al'amuran siyasar Amurka. Akwai daman su 'yan jaridu akwai taken da ake musu na cewa su ne suke nusar da mutane dukan mm. abin da ke faruwa misali a nan afirka da nan najeriya wasu suna kokawa akan rashin samun kyakkyawan shugabanci da kuma abubuwa da dama a yanayin zaben afirka irin cin hanci da rashawa da dai babakere da wasu abin kama daura da da sauransu da ke ta faruwa to mm. yan jaridu suna kara nusar da 'yan najeriya yanayin zaben amurka zaki ga ana zaɓe cikin kwanciyar hankali kuma ana criticism wato kushe ne haka cikin ma'ana mhm. wanda ba kamar mu ba baka yi saka fito a siyasance ka ce za ka kushewa wani abin nan mai a wannan tafiya da ake duka yan takara suna shagube suna kuma wani abubuwa haka na abin ban dariya mhm. don da su samu goyon baya a wajen masu kada kuri'a da sauransu hakan bai hana kowa yana nuna bajintansa kana nuna wancan gwamnati wannan ma yana nuna gazawar gwamnatin da kuka yi mhm. da sauransu to wayannan dukkan abun koyi ne su yan jaridu suke nuna wa yanayin siyasa da ke faruwa amurka tun da dai najeriya ko manta akan abin da ya shafi siyasa ta kan yi koyi ne da irin kasashe irin su afirka ba ana nusar da su yan siyasan najeriya eh haka abin da ke faruwa amurka su ana yan jaridun najeriya suna nusar da yan najeriya da yan siyasan su da ma masu kada kuri'a gafa abin da ke faruwa amurka kamata yayi wato yan najeriya su masu koyi da irin wannan to gaskiya zaben amurka yana da tasiri sosai a yanayin siyasar najeriya wadda su jaridu a shi suna ta nusar da yan najeriya hakan to madalla an gaida aisha ma'azu yanzu kuma ga nasiru adamu ilhika da ra'ayoyin wasu yan najeriya game da zaben amurka na ranar biyar ga watan nuwamban nan wato dai gobe kenan idan allah ya kai mu tasirin amurka tattalin arziki tsaro da siyasar duniya ya sa tamkar babban zaben kasar ya shafi hatta waɗanda ba su da hurumin kaɗa ƙuri'a ga ɗaya daga shugabannin jiya na kungiyar 'yan jarida ta Najeriya NUJ Faruk ma'azu har yanzu Amurka na jan zaranta kowane fanni na lamuran duniya. Ƙasashe musamman masu tasowa irin ƙasashen Afirka da kuma gabar da tsakiya wadda ake tauye musu haƙoƙinsu su sabila ba da gata sai a yi abin da aka ga dama in Amerika ta shiga cikin lamari ta tausaya musu ba to sai ga a ƙarshe sun sha wahala kamar yadda ke faruwa yanzu a wasu ƙasashen a duniya. Shi yasa mutanen Najeriya suke da damuwa suke da interest sosai akan zaben Amurka. Ba ka raba zaben amurka da kuma abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya ba haka ne shi ma tsohon shugaban kungiyar matasa ta najeriya nycn murtala garba na cewa yana da muhimmanci kyautata fatar daidaituwar demokuraɗiyya amurka don zama darasi ga sauran ƙasashen demokuraɗiyya duk abin da zai shigo amerika ya zama mai sassauci mai dama-dama domin mu samu zaman lafiya a afirka mu samu zaman lafiya a kasashen duniya don ko mutum yaƙi ko ya so a yanzu kan headquarter duniya amerika ne in america ina affecting kowa a duniya yanzu ka duba muwa najeriya na abu kaɗan sai a ce wai dala ya hau allah sa wanda dai ka mana ƙarshen yaƙe-yaƙen nan na lebanon da palestine duk ya tsaya kashe-kashe da ake sponsoring 'yan bindiga da barayi a afirka a kawo wanda zai tsayar da wannan abun. Masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya duba sharhin da jama'a ke yi inda ya aza bisa mizani da yanda ake samun akasi a Afirka. Wanda suke kintata daga wurin harkar jami'o'i da binciken ilimi sai muke ganin kuma cewa ga wasu al'adu nan da an fi ganin su a kasashe masu tasowa ko kasashen da ake wa mulkin kama karya na shugabanni wanda suke zama har abada tsari na komo da kakanika sai an zama zama shugaba ya fara nuna alama a kan zaben amurka har mun fara ganin cewa wasu daga cikin 'yan siyasan su ana neman halaka shugabanni ko kuma ma an fara kona akwatunan zaben na farko-farko wanda ba ran zaɓe ake yin su ba wanda yana nuna cewa akwai matsuwa da damuwa akan samun mulki wanda da ba a ganin amurka da irin wannan kuma yanda wasu 'yan siyasar yanzu suke nuna cewa ko an ki ko an so sai sun yi mulki kama yanda namu suka rinka nunawa amurka demokradiyyar ta za ta samu raunin da za a dawo zaɓe ya zama cewa ba shi yake tabbatar da abin da jama'a suke so ba. Wani muhimmin lamari a sharhin shine zaman dindindin na 'yan siyasar Amurka a jam'iyyunsu, duk da hakan baya hana wasu daga cikinsu cin gajiyar 'yancin marawa ɗan hamayyarsu baya. Wanda hakan kamar a nan Najeriya sauya jam'iyya tamkar sauya riga ne. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla baki daya kuma da haka zamu naɗe tabarmar shirin namu na wannan lokaci sai a tara an jima da hantsi karfe 8 zagogon Najeriya da niger domin jin maimaicin shirin. Yanzu a madadin sarfi lahashin da ya taya gabatar da shirin sai editar mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Bulawai da ya haba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri sai an jima ku.